Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi bakwai ga watan Janairu na shekarar 2024 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira rosgavadia suna neman hanyoyin da za su kara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron ƙasar masu haƙar ma'adinai a jihar north dakota da ke nan amurka sun tsinci wani makeken hauren giwa da aka yi kiyasin shekarunsa za su haura dubu goma. kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun yi kira da a gudanar da bincike kan harin da sojojin ƙasar suka kai da ya ritsa da fararen hula. yasa haka ɗin ta faru in kuma kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san suwane ne wannan eh, kuskuren ya shafa ina nihin kama wanda suka bata rayuwarsu. Sannan za ku ji wasu kungiyoyin mata a Najeriya na kira da hukunta duk wanda ke da hannu na batun cire kuɗi daga ga asusun ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta kasar. Gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaƙi cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci ya yi da zai fara nuna aikinsa a yanzu. Sannan za ku ji cewa kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin Najeriya ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ake zargi da satar yara a yankin. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma su daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yada zango a kasar Jordan a yau Lahadi. inda gana da sarki abdallah na biyu da kuma ministan harkokin wajen kasar ayman safadi blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin gaza jordan ita ce ƙasa ta baya bayan da blinken ya kai ziyara wacce ita ma yakin isra'ila da hamas ya shafa blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da amurka ke yi na ganin yakin na isra'ila da hamas bai yadu a yankin ba it is in no one's interest not israel's not the regions. Kakakin ma'aikatar hukumar wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa babu wanda zai amfana ko Isra'ila ko yankin ko duniya baki daya a wannan fada idan har ya yadu ya wuce yankin Gaza. Kasar ta Jordan da sauran kasashen Larabawa sun yi ta kira da a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta. Tun bayan da wannan rikici barke a watan Oktoban bara amma Isra'ila ta ki amincewa. a yau lahadi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce dakarun tsaron rasha na musamman da ake kira rusgabadiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron ƙasar sanadiyar yakin da rashar ke yi da ukraine rahoton da ma'aikatar ta birtaniya take fitarwa a kullum ya nuna cewa a watan oktoba sojojin kamfanin wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta rosgvadiya sai a wannan watan 'yan awaren yankin donetsk da ake kira vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar hukumomi a moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki su kuma mika wani sashen ta ga rusgabadiya a cewar ma'aikatar ta birtaniya a ranar asabar wani mummunan hari da sojojin rasha suka kai ya fada a kan birnin postcrops da ke gabashin ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya wallafa a shafin telegram 'yan bangaladesh sun kada kuri'a a zaben 'yan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren 'yan adawa suka kaurace wa zaben lamarin da ya ba prime minister sheikh hasina da gamayyata ta awani damar samun wa'adi na hudu a jere duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare zaben na ranar lahadi ya wakana lami lafiya sa guda kafin a rufe rumfunan zaɓe hukumar zaben ƙasar ta ce kashi 27.15 cikin ɗari ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zaɓe a ranar juma'a an kai hare-hare ciki hadda wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu a wani jirgin ƙasa lamarin da ya haifar da zaman ɗarɗar gabanin zaben da jam'iyyar adawa ta bangladesh nationalist party ta bnp da ƙawayenta suka ƙauracewa hukumomi dai na zargin jam'iyyar ta bnp da haifar da wannan rikita-rikita zargin da jam'iyyar ta musanta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa mahmud zai sake da mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu wani farmaki da jirgin saman sojan jamhuriyar nijar ya kai a gundumar goteyi bangaren da kasar ke iyaka da burkina faso a cikin daren juma'a biyar ga watan janairun 2024 wayewar garin ranar asabar a yunkurin murkushe wasu 'yan ta'adda ya ritsa da wasu ƙauyawa da ba bayyana adadinsu ba lamarin da ya sa 'yan fafutuka suka shiga kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike wakilin murya amurka su sulamu mana barma ya aiko mana ƙarin bayani gagarumin lugudan wutar da suka fuskanta daga haɗin gwiwar sojojin nishar da burkina faso a kan iyakar ƙasashen biyu ne ya sa 'yan ta'adda suka shiga neman mafaka a wasu ƙauyukan da ke wannan shiya inda a makonnin baya suka umarci ƙauyawa su fice daga matsugunansu tare da tsara jerin hare-haren da suka ƙudiri aniyar kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan liberi bulujinga da garbunwa a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa wace ta ƙara da cewa ta hakan ne sojoji suka murkushe wani harin da aka yi yunkurin kaiwa kan dakarun tsaro da ke garin ciyawa a wajejen karfe bakwai na yamma a ran biyar ga watan janairu sannan a wajejen karfe takwas da rabi na dare sojan sama sun yi ruwan wuta kan wani ayari na biyu na 'yan bindigan da ke kan babura da motoci ka hanyar su ta kai hari wa askarawan da ke ƙauyen na ciyawa a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin kare hakkin dan adam na rezo esperance a yadda abubuwan suka wakana alama ce da ke nunin sarƙaƙiyar da ke tattare da yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin sahel wani lokacin in aka yi shela abun ba a shi ba a gani Eh, sai a nemi a gaggauce a takaita abun to cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi aikin na dare to kamar yadda ka sani inda aka ce za a yin eh, halbe-halbe cikin dare to ganin bai tabbata ba yadda ake so. Ba a dai bayyana yawan 'yan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan al'amari ba, sai dai kuma sanarwar hukumomin ta tabbatar da cewa abin ya ritsa da wasu farar hula da tuni aka kwantar a asibitin garin Gote. Jigo a gamayyar kungiyoyin fafutuka na Emsu Sande Falmata Taya na cewa. 'Yan ta'addan ne da gangan suka tai suka shiga ƙauyen don a ce an yi ɓanna saboda a shan hama sojin Nijar kashin kaji sai a ce a'a sojin Nijar ai sun zo sun kashe 'yan kauye mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum a kan banza filin dagan nan da suke dan kare 'yan ƙauyen nan ne dan kare al'umman nan ne. Wannan ba shine karan farko da harin soja ke shafar mutanen da basu san hawa ba tun bayan da kasar ta fara fuskantar aika-aikar 'yan ta'adda yau shekaru kusan goma. misalin wanda ya wakana a watan oktoban 2022 a ƙauyen tamu wanda kuma ya jawo hukumomi suka daga wasu ƙungiyoyin fararen hula sabili kenan a wannan karan ma 'yan kare hakkin ɗan adam ke fatan ganin an gudanar da bincike. Yadda za a gani eh, mi yasa haka ɗin ta faru in kuma kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san suwane ne wannan eh, kuskuren ya shafa ina nihin kama wanda suka bata rayuwarsu ko ko suka raunana cikin wannan al'amarin sai a samu a biya su diya kuma a ɗoki nauyinsu yadda ya kamata to shine ni dai nike gani hanya wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin wata sanarwar ta daban da ministan tsaro janar salifu modi ya saka wa hannu na cewa wani jirgi mai saukar angulu mallakar sojan Nijar ya faɗi a karkarar Kancari a wajejen karfe 12 da kwata na ranar Juma'a biyar ga watan Janairu. Jim kaɗan bayan kammala wani aikin haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso. Ba sami asarar rai ba, sai dai soja guda ya jikata sanadiyar faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da karashin labaran duniyar. Masu shigar da kara a Japan sun kama mutum na farko a yau Lahadi yayin da suke binciken wata badakalar karkata akalar wasu kudade da aka tara wa jam'iyyar Liberal Democratic Party mai mulki a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Wannan badakala ta kara dashar da farin jinin gwamnatin Prime Minister Fumio Kishidi wacce dama take fuskantar matsalar yankan kauna a tsakanin al'ummar kasar. masu shigar da kara a gundumar tokyo sun kama tsohon mataimakin ministan ilimi yoshitaka ikeda kan zargin kin ba da rahoton wasu kudade da aka tara wa wani sashe na jam'iyyar mai mulki a cewar kafofin yada labarai ana zargin su da karkata akala sama da dala miliyan hudu yayin da shi kuma tsohon mataimakin ministan ake zargin sa da kin ba da rahoto kan wasu kudade da yawan sai kai dala dubu ɗari biyu da saba'in da shida masu haƙar ma'adini a jihar north dakota da ke nan amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa a wata mahaƙa wani mutum da ke amfani da cebur ne ya fara hango alamun ƙasusuwa yayin da yake kwasar ƙasa yana zubawa a cikin wata babbar mota hakan ya sa aka mai da hankali wajen haƙar ƙasar inda aka gano ƙarin ƙasusuwan giwar wacce mai yiwa ita ce ta farko da aka haƙo a haɗe a wuri guda a jihar ta north dakota kamfanin haƙar ma'adinai na north american coal na shirin ba da kyautar hauren giwar don tallafawa harkar ilimi kamfanin dillancin labarai na ap ya rutu cewa tsawon hauren giwar ya kai taku bakwai yayin da nauyinsa ya kai fan hamsin an kuma yi kiyasin shekarun hauren giwar zai iya haura dubu goma labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai mu na biyu daga Najeriya. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na musayar yahuda ta da jijiyar wuya kan batun wasu kuɗaɗe har naira miliyan ɗari biyar da tamanin da da biyar ministar ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta ce a aika da su wani asusu na daban ba na jihohin da abin ya shafa ba inda suka yi kira da hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin lamarin domin ya zama izina ga wasu daga abuja Ga rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Onwubiko da NASGAD a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa katsi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta ba da umarnin a yi sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga mukamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna Cewa cewa sunana hajiya sarta sa'a musa dj mata zalla ta northwest game da maganganun da ake ta yi na ba mata mukamai ana ta samun matsaloli a gwamnatance duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullum a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu ita ma yar gwagwarmayar ganin an ba wa mata 'yanci hajiya mariya ibrahim baba ta yi tsokaci cewa Yanzu mawayi gari an samu matan da aka zuba a wurin daga kan ita minista da ta sauka wanda wancan gwamnatin da ya shuɗe ta sauka da kuma wanda aka assasa daga baya bayan nan yanzu su su biyu ana ta zargin su da kuɗaɗe masu yawa kan cewa sun kwasa a cikin asusun gwamnati kuma sun yi amfani da shi ba ta hanya da ya dace ba. To ni dai gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kuɗin gwamnati in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci fa shikenan haka za mu ci tafiya kara zube saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu wai menene shari'a ta tanadarwa wanda ya aikata irin wannan laifin tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara kogo Ibrahim Umar sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci akan kowane jami'in gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja ya ɗora wajibci a kansu cewa dole ne su yaƙi cin hanci da rashawa kuma su yaƙi amfani da kujera domin gina kai na biyu kuma tsarin mulkin najeriya sashe na 21 da 23 da 24 sun ɗora wajibci na ƙoƙarin gina ɗa'a ta riƙe gaskiya da riƙon amana duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba bola tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa rariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwaɗayin duniya masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan. To sai dai mai magana da yawun ofishin akanta janar na ƙasa bawa makwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kuɗaɗen a wani asusu na daban ba. Lokacin da akanta janar ta karɓi wasiƙa daga wajen minista na humanitarian afiya. dr beta edu tana umarninta ta biya wannan kudin zuwa wayansu account sai ta gaya mata cewa ƙa'idan wannan kudin ba a kan tanjara yake ba za a biya ne daga ministry nata saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani sai dai account ɗin mutanen da za su amfana daga abin da aka kayyade so bata biya ba because ba a biya daga ofis din akanta general so ta bi ka'idan akantin yadda yake ne bata biya ba. Abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya. Ƙungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ke da hannu a kan matsalolin satar yara da akan yi safararsu daga yankin arewacin Najeriya zuwa kudanci domin sayar da su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A yayin wani taron masu ruwa da tsaki a Kano kungiyar ta ACF ta bukaci manyan joji-jojin jihohin Najeriya musamman na yankin arewacin kasar su ƙara kaimi wajen ganin doka ta yi aiki kan mutanen da ke satar yara ƙanana su sayar da su a yankin kudanci bayan sauya musu suna da addini. Dr. Gwani Umar Faruk da ke zaman shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron. a makasudin wannan taro ya taso saboda 'yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan bauchi da aka sato aka kasu kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa suka canja kurana haihuwar aka tafi aka sayar da ɗaya naira dubu ɗari hudu da tamanin a lagos to irin haka ya faru da yawa a da abin da yake damun mu shine sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Hajiya Aisha mai jama'a da ke wakiltar mata a kungiyar ta ACF bayan nuna damuwar mata dangane da wannan al'amari ta fayyace mataki na gaba da suke burin ɗauka. Wani mataki na gaba dai mun tura gwamnati sannan kuma su kansu community leaders mun ba su assignment sannan yan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su sannan judiciary su ma za a zauna da su because zaka ga an kama mutum mai laifi da irin wannan halifin amma sai ka ji magana ta shige sai mu rasa aina abun yake ina gizo yake saka sannan yan sandan mu su ma dole za mu sake zuwa shi dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura poverty dishi yake jawo mana wannan abun inda yau kama a ce yan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu wallahi duk irin wani abu ba zai faru ba amma sai ka gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan uh, ishu din ya kamata a duba a ga ya za a tallafa wa mata mace tana zaune a gida za da yara babu dole ta aiki yaro waje je ya sayo wani abu ko ya tallan wani abu to a irin wannan sai ga an ɗauki yaro tana da yanda za ta yi a gida wannan duk abu zai faru ba. Taron dai ya kunshi sarakunan gargajiya na Ibo a Kano da Benin da kuma takwaransu na yankin Yarabawa mazauna Kano inda har ma basaraken na Ibo ke cewa. Sunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke waya yana damu shi yana kawo wahala a cikin gari Kano. Muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi ba anu mu ba ciki amma mutane mu suna cikin wahala kuma saboda mutane mu suna girma a nan ya kamata sai yanzu sai a cire wannan wahala ya zama ɗaya a Najeriya. a nata bangaren majalisar masarautar kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman domin ganawa da sarakunan yankin ibo a can kudancin najeriya kamar yadda wakilin sarkin kano a wurin taron sarkin shanun kano alhaji shehu muhammad ke faɗi. lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su masu cewa yadda ba sa son wani abu ya taɓa su na rashin daɗi kuma ba masu wani abu ya taba mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana to mu ma a karɓi baƙi na amana a can yadda muke muku anan kuma ku yi mana wannan tawaga lalle nan gaba za ka ga an yi ta a baya bayan nan dai matasa a kano sun so yin zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin wannan ta'ada ta sace yara a arewa domin sayar da su a kudanci amma dattawan garin suka dakatar da su mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida na kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda wallafa batun yi wa miji girki da sanyin safiya a dandalin x ya yi sanadin samun alherin sama da naira miliyan goma ga wata mata mai suna momzi wanda asalin sunanta debora kuma batun ya ɗara teburin trent inda ake jera batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umma a dandalin na x tuni dai ruwan matasa ke addu'ar samun irin alherin da momzi ta cakaru da shi a shafin x ɗin alherin da momzi ta samu a cikin ƙasa da kwanaki biyu ya jawo muhawara muhawara mai karfi tsakanin 'yan arewa masu amfani da shafin X inda wasu matasa masu fafutuka ke sake jaddada wa 'yan uwansu mahimmancin amfani da shafukan sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo sauye-sauye masu amfani da ci gaba ga yankin arewa da ma Najeriya baki daya. Yanzu bari mu sada ko da wani matashi da ke amfani da kafafen sada zumunta musamman na Instagram wajen tallata sana'arsa da faɗakar da kan mabiyansa wajen ababe masu mahimmanci ga al'umma inda ya fara da cewa kalubale ne ga 'yan arewa su sauya alƙiblar amfani da kafafen sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo ci gaba. Sunana Usman Ahmad wanda aka fi sani da zinnore Na farko 'yan arewa mu ba mu san me za mu tattauna akan shafukan yada zumunta din nan ba. Mu ne misali kafin da zo kan X din kan Instagram ne Facebook ne duk wani abu da aure ne ko kuma a'a downfall na wani ne shi muka fi mai da hankali amma duk wani abu da zai ci gaba da rayuwar mu ba mu amfani da shi shi kuma X in kika zo gaskiya gaskiya mutanen mu na arewa to ba laifi muna nan ana yi amma intellectual mu ba ma ba su attention sosai za ki ga mutum ne ya zo dan twitter ne x din kenan ya yi posting tweet din shi ya yi magana mai matukar mahimmanci amma yadda yake wai mutanen mu saboda sun ga mutum a'a na ɗaya ko ba shi da followers da yawa a'a ko kuma ba shi da engagement ba a yi ko na ba su ma sai su wuce su tsallake za su je suna retweet abin da bai shafe mu wanda ba shi da amfani wannan ya zama mana kalubale ga yan arewa idan wasu wasu a cikinmu suna yin abu na kirki komai kankantarsa za mu iya kawo su social media mu yi appreciating ɗinsu haka zai yi encouraging mutane. To Zulurain kai mana bayani akan batun matar nan da ta sami alheri mai ɗimbin yawa a shafin X daga wallafa cewa tana tashi da sanyin safiya ta yi wa mijinta girki. Kamar yanzu wannan mata Debbie da Twitter da kike gani ta nuna cewa tana tashi da safe karfe biyar duk da wannan topic ne na wata rana daban tana wa mijinta abinci me ya kawo har ya janyo mata wannan alheri alheri akwai abin da tuwa suke cewa appreciation wai ana yaba mata ne da kokarin da take shine yanzu gashi har ta canja mata rayuwa abin da bahaushe ke cewa kadare dare ɗaya Allah kan yi bature amma mu yan arewa kullum ina ɗaya daga cikin wanda a koda yaushe ina magana ba ma faɗan abin alkhairi. ba ma yaɗa shi kamar yadda ya kamata ba wai na ce ba a yi gaba ɗaya ba ada yi amma ba ma appreciating junanmu mun fi yi wa junanmu zagon ƙasa akan ɗaukaka junanmu yau celebrities nawa muke da su a arewa kamar yadda nake ba da misali na ce ku duba ko a fim duk sun mana nisa mutane irin ba wai ina cewa a'a lallai sai mutanen mu yan arewa zo sun yi fim a'a lokacin da aka yi bom ɗin nan mu ringa saka constant pressure yau aka yi magana gobe a ci gaba jibi a ci gaba kada a gaji har sai an kawo abin notice din wanda su ne a haƙo da su ɗauki mataki a kai amma a'a da an yi magana ɗaya biyu ta wuce a idan auren wani ne wanda fa babu komai namu a ciki wanda bai kamata mu sa musu ido ba a'a mu ne kan gaba a ciki ya kamata mu yi kan mu faɗa kuma ya kamata mutane mu wanda suke da basira su koyi amfani da shafukan sada zumuntan nan ta hanya mai kyau su ringa fitowa suna yi mu lokacin da muna yi muna makaranta ana mana dariya yau gashi ta sa za ka yi magana kana da audience mutum dubu mutum dubu biyu mutum dubu uku wasu sai a ba ni bani da followers ko mutum ɗaya ne ya karu da kai ya karu da kai kai retweeting abu mai amfani kai posting abu mai amfani wanda zai amfanar da al'umma gaba daya ba shiriri ta ba wanda muka saba yanzu bari mu ji daga gare ka ina mafita ga sauya alƙiblar yadda matasan arewa arewa za su rika amfani da kafafen sada zumunta ta yadda ya dace. Mafita dai a tunani na shine dukkaninmu muna buƙatar juna so akwai buƙatar haɗin kanmu na wurin nanatawa da rashin nuna mu wurin ƙoƙarin wayar da kan mutanenmu na arewa kan amfanin waɗannan shafukan yaɗa zumunta. So inda haɗin kanmu zai zo da kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta idan business kake yi kai ɗan kasuwa ne a kafar na sada zumunta kana amfani da shi za ka ringa ɗaukan wasu lokutan zuwa wasu lokutan kana kokarin faɗakar da mutane akan muhimmancin. da shafukan nan na yada zumunta suke da shi ta yadda zai iya ko taimakon mutum ko ya ruguje rayuwar mutum yau da gobe kamar ni bai na business nake yi amma ko da yaushe in abu ya kama wanda akwai buƙatar mu yi magana akai zan fito in magana saboda na san a cikin kwastomomi na akwai waɗanda ba su san da wani abu ba amma zan iya faɗakar da su zan iya wayar da kansu akan wani abu so haka ne sai ka ji mutum ya ce a'a ni business nake ba na so in yi magana akan abu abu kaza yau ko gobe abin nan da ka ƙi magana a kan shi zai zo ya ci mu gaba ɗaya ba ma fata Allah ubangiji ya iya mana. To mun gode alƙalman ƙididdiga a yanar gizo dai sun da cewa Dabora wacce aka fi sani da suna Momzi a shafin X ta sami alherin da ya ɗara sama da naira miliyan goma a cikin ƙasa da sa'o'i takwas kama daga mota kiran Lexus ga mijinta ɗaukar nauyin karatu a ƙasar waje na mutum biyu bizar tafiya yawon buɗe ido a ƙasar kanada wayoyi kirar Infinix guda biyu tikitin samun man fetur da ya kai dubu ɗari biyu daga kamfanin nnpcl inshorar lafiya na shekara biyu da dai sauransu tun ba yau ba ake kai ruwa rana kan batun faɗakar da kan matasan najeriya da su rika yin amfani da kafofin sada zumunta wajen kawo sauyi da ci gaba cikin al'umma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa lamarin da masu fafutuka ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da jaddadawa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka Amurka. Ni Halima Abdulra'uf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. A gaida Halima Abdulra'uf. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya da zango a kasar jordan a yau lahadi inda gana da sarki abdallah na biyu da kuma minista harkokin wajen kasar ayman safadi blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin gaza jordan ita ce ƙasa ta baya bayan nan da blinken ya kai ziyara wacce ita ma yakin isra'ila da hamas ya shafa blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da amurka ke yi na ganin yakin na isra'ila da hamas bai yadu a yankin ba a yau lahadi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce dakarun tsaron rasha na musamman da ake kira rusgabadiya suna neman hanyoyin da za su kara karfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron kasar sanadiyar yakin da rashar ke yi da ukraine rahoton da ma'aikatar ta birtaniya take fitarwa a kullum ya nuna cewa a watan oktoba sojojin kamfanin wagner suka koma karkashin rundunar ta rusgabadiya sai a wannan watan 'yan awaren yankin donetsk da ake kira vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar hukumomi a moscow na ta ƙoƙarin ganin sun rusa rundunar nan ta kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki su kuma mika wani sashen ta ga rusgabadiya a cewar ma'aikatar ta birtaniya yan bangladesh sun kada kuri'a a zaben yan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren yan adawa suka kaurace wa zaben lamarin da ya ba prime minister sheikh hasina da gamayyata ta awani damar samun wa'adi na hudu a jere duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare zaben na ranar lahadi ya wakana lami lafiya sa'a guda kafin a rufe rumfunan zaɓe hukumar zaben ƙasar ta ce kashi 27.15 cikin ɗari ne na masu kada ƙuri'a suka fita rumfunan na zaɓe. To masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona da ta da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.